الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ibabata da tabbata Allah salatu ya ce ci bayanicin littabbata na Muhammadu sallallahu alaihi wa 14 35 náà na daidai 20 ya april 2014 na ku a nan da ya ci gaba gani ga kakai sharfin sunna ya al'imamu abu muhammad al-hassan ibn alibin khalif al-barbahari rahimahullahu ta'ala manye ga karkashin matsala wani finkiyo ko banga wala tatlib min indika hilatan ترد بها على أهل البدع فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لا, لا يجيب لم يجب رجلا من آل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء ولا تطلب من إنجك قدوا دقبتي تعتوبه da ya ran wuce ta ruddu bira ala la'arin bidai na gaji rajiya yan bidiya na faɗin na kati kawai umirta bi an hun ajo furgo su su kyawu wala hun um min nafsika omogayya kagota tiye wo goma daga nare tsabe insha Allah ga amma alimta a wakil a sha wakiya anna muhammad ibn sirin kere muhammad ibn sirin rahimahullah ceci huyu buyu a fadlihi amma bai falalanu jene lan yujib rajulan hu ya zaba jindo kisha hu ya baji wuce isha min alil bidai min yan bidiya jiwa fi mas'alatin wahida ce mas'ala ni ba wala sami'a minhu ayatan umashi tubai umawka aya ni min kitabillahi azza wa jalla daga littafin ce ba faƙila hu a cikin yin firin gan kila wace shi baza na yore faƙalan gan a kafu ayi harifa ha mai suna don bidiya na bi aya wuce fan fai kawo fi kalbi shaiwu yanzu ci da aka zai bayan goma Bana na al'imamul barbahari ga wala tatlub min indika hilatan gadawa hila gadawa dabara daga baki ta ciwo ta rubbe biha ala alil bidai no gaji rajiya in bidiya na ma bi ma'ana wagai wa ajin rajiya in bidiya jijin rajiya da ilimi gaji rajiya gangani da jahilici ma hmm. ebona waga da ilimi wa madashiri etinye na ga ji rajiya za mu ci jo na waje rajiya wo amma ka waje a tukun gagadan lamari na noma ebo na iya na waya yi na wade gan gyara na waje na gaji rajiya da ya tunye gbaye wayi ma gaji rajiya da yi na wai lebe kokolo ya wayi na ma waje ji rajiya da ilimi kuma su su. Nwa ne ya mafari ngwai yi wa garbidi ya gya ko ma za ba da haƙi illa dola ɗaya da wasu mai gaskiya ba sai da yi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan inan ne ya addini gumiyaye mani malada ya zuba mai da jiga addini musulunci jigayi addini annabi diga man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd sanatu ce bida dine musunci nan wanda bashi wanda ana ganye da su zamuci number 2 ngwai ke yi wabe na bidiya ya na ewa ga manyan sunna ayi da jaji sunna amma ga zajiga na bidiya lugwa kun ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أعلم جاء في تاسين بني جاء في إذا alkhairi na ya muru na bil ma'rufi a ce teji furuga tuguri wayan hauna anil munkari amma fe kan wayan etun A ana diga man ra'alin ku munkaran sana le da gemi ne gona fali ga yiro biyadi wallahi shi babe guyi fa yana bi sati ko da ko kwano a be guyi na su ko fa bili sadi be gintarui ka gwa ali babe gintarui aba fa bi kalbu lawo babe ngani ne ya guyi ye tachi yanu goyi ke iwo be na bidiya en bidiya ti jile buniya bidiya ma jile buniya ndo ti li to kufuru ndo ti ma ti bidiya wuci ya asali ndo ti bidiya sun izafiya ko da gogo wale ga kiyo ya zaga rike ladan tsakaniyar lamari na najo banda na ne masu ku wale gan na nabi sa sallam da sa taftari ku ummati alumun ya biya ga ila salatin wa sab'ina firqa da 73 kullu ha dinar fata finona illa wahida sai ni anabi yau ga imma ana anabi yo wa sahabi yana mi taki go yana bi faru mi jina hadisin na wula wuga en bi ya pata ko fira ku dala ta yi ya aje kafiriya ali alul walidi ko mm. bidiya magano mm. shi Allah nga ba sai ki gafara lahum yi. wa in sha ma ba sai ci mazuku azaba hum ya kiyo ja azaba to na ma'alu suna ji ga a to na ma'alu suna ga yan bidiya bata ne kafira nan wuce laugan ayi kararo ji ga bidiya na eji na waja eji rajiya da bidiya na ne idza samitum ayati la yakfuru biha wa yustazu biha ya ga wani raje e cinta mu bi cinta mu bi ayatu na zugun ga sai bishi da da wuce gangani da za wuce shi ma almarwa na dini khalilihi fal yanzur ahadukum man yukhalil idza da ba kuma dini ya masu ya bugo yanzu ci zanin wani masu yi nune ya bugo ya ji rajiya in bi aji ko ji gane ku rajiya in bi aji to mun mini ya jihadi a cin gagabo mudan abeke za na ga ga wa ji rajiya in bidi aji na gaji ilimin gaji rajiya in bidiya shi nan ɗago jiga na ku mm. mun jiga ya bane zama da kawai an nuka to gaskiya za ka zagon wani sai da ba mm. wa da ilimi wa da alkur'ani wa da sunne ko wa da asaru shi mm. eza shi adebe ga ade gini da yi ne aya ji ya alkur'ani e bugo ya ne ga anwa na fokus zugun bi sunan ya kwa suna bi sunna ji ayatun alkur'ani ya fazu ha wa a yi ya na ku kur'ani fitina fa qalu bi raya ke la rai bi ganci fadallu wa adallu a chajin a ce bilahi wa le ga ni tisamu ya al-imam shafi'i e tin ajira da ya ni da jibo alibdaw fi mazari ibtidai etigan ajira je gidi Ali alibdaw fi kamali shari'i wa shar'i ibtidai hau kama kan littafin ashik muhammad ibn misali litafi ashik a sunan wani mubita da as-sunan wal mubtada'ati eti al-afkar was yóò lè tí kí bó etí ká àjẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní àjẹ́ká tó sún ìta tí a sùn lẹ́nu wọ̀n ìbára ti ya àmú àbìmúni ìsẹ̀lẹ̀ etí àjẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní àjẹ́ká tó sún kàmú sulbidẹ́yì na salman kan daga littafin ashe muhammadu nasiru din al'albani etí kí àjẹ́ akhnai ya shaykhul islam ibn taymiya Alal bakri يا شيخ islami ابن taimiyya الرد على المنطقيين يا شيخ islami ابن taimiyya الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة يا الإمام ابن القيم ba ta wale ga littafin na ji etin a jirajiya yan bidiyar jibo e jirajiya yan bidiyar ji gangari da ilimi wajen ga rayuwa yana daidai gan eh ẹfọ́ àlìkíyà ní gádàdé ṣe ìtìjá ní ǹgá tẹ́ta ǹgá tẹ́ta ẹ̀fẹ́ rí ní ààrẹ kú gá tẹ́ta láàrẹ̀ ṣó òjẹ́lẹ̀ kí náà ó ṣe ìtìjá àti tàbá ní gbogbo àti tàbá ẹgbọ́ wà òjì kí ọ

da sai bai mutu ya ji mali da ya mutu ya gani ne man wuce shi ngole ngole ngwe ji bidiya wato ji bidiya ko ji fahimta ko sai gogo wale bani ila shishi wayla shishi wayla na abakar ko bayna sayyidina umar ko sayyidina usman ne gwanin wuya ji buya na ali wato dai na kina zugu ogo wa sai na bakar bi umar bi usman wa wa sai na ali ba kin loje bi no ta jiyo ga no ne raddan bid'ata bil bid'ati ko ya la shishi ga waye kafiri kafiri ba ni ne jira da nan no ne ko wato dai na kina zugu ga mi so mai kafiri ga ma no ne wa bidiya ji ne mi kafiri na wato ma bidiya ji na wi kafiri ga nan wale ki hukunci mizani ya musulunci bo kafiri no yi wani ga ile ti nga ile ti joro to le ti ojo ayo kafiri ya nga mala su je be la do ni ga ya ba na je kafiri su je na tan e gogo e jire je bidia gangani de bidia ya amma jire je gulu gangani de jefa wuya amma jire je jefa gangani de gulu wuya ko jiga na ko e kaga waje da ilimi na gaji rajiya na suku shi su na fa'in naka umar tabi su kuti an hum ajiyo foragowa su su kyabon jali mawul barbari kaga waje ilimi a su na ga wacce babbe ya gbawanyi amma ga gadan ya ji rajiya wa gini gangani biyayi ma ebe na waga ga wa gini gangani biyayi kawai ji hankali a zawon ci ga gawa ilimin ko a cin mami gawai a gawa papa a gawa zaɓe su ne shi a gawa na ga suna yi da gaskiya a cikin ya fi bidiya wọ́n mọ́kọ́ sun ẹgbọ́n ṣe yìí ní gbogbo kó o dìfẹ̀ẹ́ ẹgbẹ̀ mẹ́kó ẹgbẹ́gbẹ́ oṣù bìí kí á ìsáàlì bá rí na wọ̀gá gúnbẹ̀ mú tẹ̀fìlì yìí wà rọ̀rẹ́ ṣẹ̀fà tó dẹwà ọ̀rẹ́ ẹ̀kí

ale mara shafati da hali ka bayiri min ummati e mm. wale waje rajiya bidiyan zanna amma wanda da bidiyan jenu su sai shari'a musulunci ko ji ana ku wale ga asiya all round yan bidiyan a da sunna jimejin adalci kai zagariya ba a sha'ira shi a da kokari na su jiyanu a sai jirajiya mutum zai sarau

àti rẹ́jì àwọ̀gá àmọ́gẹ́gá àti ọ̀dá fún àgásùn ó gbé àti ẹ̀tù kú sí ẹni ṣíwọ̀ ya fi ní wọ́n lè láàárẹ̀ tí ó kànzẹ́gbàjá kànzẹ́gbàjá kànzẹ́gbàjá kànzẹ́gbàjá kànzẹ́gbàjá hadisi na za bidiya ne nan da wa wale gan wale suna ji mawuji ga ne ladi suna ga ikan do ba ta dudu da no ali suna je ne ne kiyo e wuka tu hadisi bi asare sabe kan do runga tewo ka kuna ka tun ga tun bango cin na yin bi e waje alaka be bidiya ne suna ta ji kiyo a ta ji rajja ya baba ta ki alwa guru kawai to a na kadi, ko a ga yace rijalo ko a ga yace kutuba ko a ga yace to wai kujo man da yi ta khasus da ka za mu fari da diabetes ko jira ne ko ga amma alimta annabi muhammad ibn sirin wani ya ga muhammad ibn sirin رحمه الله مع فضل مع فضل فواد فللوي لن يجيب رجلا من آل البداية ويا زبادين وكي جميل يا بداية جوا في مسألة واحدة هي مسألة نبوا محمد بن سيرين دمين التابعون وتشكوجو amma to sun unga daga wudoji raddi ya zanne ja e bane wai le ga raddi ja zanne wa ne kiyaye wa la amfani da

umarci gaskiya waza sai gwagwa suke mina ajiyar ga izana ta hufala fa khairun min ijabatihi sukutu wa ga gangan ga ya ji alkhairi yi gane jiyo susun wọ́n ti gánà kó ẹgbọ́ ẹ̀dàgbẹ́ gbíwọ̀gàn wà yake ne mezu a ibn su'udi ma ba ba shiga wala sami'a min ayatan min kitabillahi ko hmm. azza wa a ibn sirin wuce shi bayan ka aya daga bazan annabawa wanda ga ne baya ni a wai wani giya nan wuce tuba a cikin asfafila lalawa a cikin ibn sirin ga kila jiya da fakala wai ne a fafa yi harifa fafa ya fi salli shirin me sun da nun ga ya ga wucin fayan da ci da ga nan ya ga wani ma ẹni wọn lábẹ́ àwọn bá agbọ́ náà ẹzàká bẹ́ ṣe ìjú ọ̀nà wọn àìzẹ̀ nínú ìzàkúbọ̀ kòwúta ìmá zànẹ́kíà tààkà nígbè sọ̀kọ́ ilẹ̀ ní ilé ìwáyé ọ̀nà wọ́gá gbé ọ̀gáyàzà nínú ẹgbẹ́ ni ma ṣe fa ego sai ya ji ngai ezu gigo annabi sallallahu alaihi wasallam je ke gaga man ila an ilmin bana ga diga ke ilimi faka ta mawuci musana a jama'ullah bi janimin na so ga da emina e wale gan alaƙi ga yake zane wa ba wu maƙiyano yana daga ayo hadisi da bayani sahabi da taji da man kirkishi wasu ba wa gari

ami amitumi wagamiji miramin tuwe wale manja ala dina mm. wa garudanin kusumati a sarata na ku go jiga ya ku wale ga ngwaye zuge irige tsakaniyar lamarin na jo ka munazara ma tsakaniyar na munazara gayi anini mi gan anini mawa gan ebe izaguba ba mai ile doji ba amma ni tsakanin da su kwaye gaskiya ne wanda miki bai ba wayo wato ma tsakanin da su kwaye gaskiya wai wanda wata jiki wata bai ba miyo wa mani yawa ta zu ga gaskiya ga ci ya gwata ni bo bai bayani ne ni wa gagu mito mani ne ta zu da gaskiya ga ci ya gwata ni bo gwata wo bo diga jiki diga abu no le nana munazara ina jin wabe ada ada bu ji manji ya ji ji ne amma idan e, e ga maga e wa ji munazara tsakaniya mai e da na munazara da bai ci tsakaniya zagubo amma ni ga ne mi ta ci wani mi ya ci an biya mi lawon wini wato ma ene yau ne na wata tubo na waga wa ce wani waga wala miyo cikin wala miyo wi wa bele ya ga jan hankali. ni ni ba wannan e ki yele ga ga da zai ndo sakani yi tilka darul akhirati e in ya alkiya e in ya aljanna wuce na naj'alu halil ladina la na ruwan fil ardi wala fasada yiru la zai je wa ki ya ke ce ki ba maji banana number 2 kuma ya ni gayyajo wa ya ga riya ki alu yele yejinu alai magato shiga hana haka da shura kayi hali shirki Nomba tiri wa bele ga ngai ni yiri nana ngai jiyo ngai ni yiri nana ngai jiyo ngai ke jejo wa bele ga komi towe wa bele ga gaskiya ga tuna mi ga to gaskiya ye ne tu ga zumana ne guso wa ga gaskiya ye ne tu ga ni zumana gudi kiyo wa guso wa ne ke tuna mi ni ga tiya إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب يجي هذا كيا سوغن دبا وبان سويتا بعين جدا لتاتونا وعليك مناظرة كياجي جي يريننا مناظرة كيا جي يريننا من هنا ما كيا جينا لا يجدغن زاغو بابا يي ya ke ya je injiniya zai ja suke sa shuwa wurin ko ji ganewa ya bada to yadda na dalili a nan da biyu ta su nan da zai gwajin nan su kuwa tefon jini ta yadda na dalili a nan wa gula ji kiyo wa gula ji dalili wa lawan ta fiyanci wa zai je bulu ji kiyo wa lawan support yin ebe na mawaki ya lokacin yari na ga su umaki ya ta gaza ga jago nan zan go ta ta to gaskiya ni ga da biyu nan abu gula da yi gijon ta da nufi bidiyan lokaci wa ne don gamalla ahlus sunna ji eyi kore je mu na zara da da gabiya da duniya biye yi kore ja mai ya shawara mai ji kwa mai ya kudari yanzu su ji katun ya e zamu su ji kiyo ya e zamu su katun ọma máa ṣíṣì wọ́n ẹgbọ́n pé ege ìbídà ìtawọ̀ ewu òǹgẹ̀ ebó ọgá àwọn òdìkì náà àjẹrẹ́ dìjì àná òmò láti gẹ́sìkíyà yà lóòlé wàdà lámì ní òjìlú àlẹ́ka ń gbé ṣùgbọ́n bá tó kó lọ. man na shi man wuce ko na gai bice na kihe ji makanta ko su zane ani yi nan ina shi shi wa kuma hadisi ba basic mu ya salla azun zaka haji ya waji ya wala kulu wuri ji a adina su da basiruna zane je da na ki hukunci ya wurujo daga hukunci ya wurujo ya matsala ya da a jinjira Najeriya da kashin a jinjira Najeriya da ba matsala ya ji wucin kashin a ji wucin ya matsala ya ji kaza kashin a ji kaza mazalayin su fatan makafin kashi haji kafira mazalayin ba zan dole ne lutun gwamnati wani wadu wuce kan ibu sun ci ba dole ya afi ali na soci ci na so ya faru da ayi ta ci wogo to to zan yi ya ji bukata kwando wani da wayi limu ji so zo zama a jikiya kuma da waye ne mutan tafi da la shi wa lokaci ya za ya yi nanin allah kiyaye الإمام البربري شيخ مسألة 121 وإذا سمع وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفو بهذه الكلمة وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره فاحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال وحذر الناس منهم. يقول؟ الإمام البربري وإذا سمعت الرجل ومغا وني ذا يقول واجنا إنا نحن نعظم الله ياتي يوسكوتي إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم نغا آثار يعني صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهني قال جهني يريد أن يرد آثار رسول الله ذا نواغن الله آثار يعني صلى الله عليه وسلم ولا ونيويا waya da fahu bi hadhihi al-kalima kuma gun ya ran da kalimar ne wa huwa yaz'umu annahu yu'azzimu Allah da annan mai dadi da gan yayin wasu koki wa yunazihu mai ne gan yayin su koki ta ta idza sami'a hadithan ruya inga wa hadisi yace yi da yace ce ne hadisi yace ce ce samai je wa gaira hu bi ne ji yana a fa da athar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zanna a shan wani jirgin ya sa ya ne sa sallallahu alaihi wasallam idza qala wa gan inna nanu nu'azzimu Allah yayin wasu sokoki an yanzila min mawdi'in ila mawdi'in nuga shi daga da nan da tolo da nan da tolo fakan zaman fakan zaman a ga zanna ga daga an da wa lan billahi min gari ga wuce su koyi ga zai ji wani fa zar haula'i ya ba da irin na jire sai na jumhuran nas min sokati e bane general da wani mine awam na daga magari mutane shi ko wa gari me da yi juna ne ala zal hal hadi ti halin nan wa hazirin saminin hun wa bi yi ke zawon ci shi lugwa ba na al'imam albarbari ga wai za sami itar rajula ya kulu waga wani zabage gaga ina na hannunu azimullah a ƙiƙa ya fi yi wato ya cikin iza sami a asara rasulillah nga wa asaru ya hannun sa sallam nan fa'alam annahu jahani ga jahaniyi nan ya e ba da jahaniyu nga wa hadis ne bai tiya sifato yi da hadis ne ga to ya cikin sami yi ko hadis ne ga mumin jahani to ya ci ya fi wa alkiyami nan nga wa ganana wa da fiye ga yi wato ya cikin na ga sai ci gabi ali tujina ina mu faru wa mun hadisi na ju dikiyo mun hadisi na ju niya alalima qida ahlus sunnati wal jamaa isbatun ila eh, isbatu ji ya sifatu na gada da alkurani da hadisi na ta zune a mai na sifar ce ki da alitu jalai sakamis da yi wa wawa sami'u albasir yili ya ce ki mai gaskiya mumini jalai ce ki fa alkiyami amma kafin jalai ce ki ya gimi na ji a ne ce ki ya e fa alkiyami mai wuro ko? kici ya ce ki na wani zama yi jalan suke yi gaskiya rikin na hadisi ya ne za a mu. dena wani yana zo je na wali ga wuce laji ki wuce laji ga yana jami'a ji aga ji ji a ga inna nu azimullah ya wasu kwaci a kwaki bo Allah na ga ja su ba ce laji hadisi sai tsaji sai su fafi amma shin ya cin wani so ko ga yi wo ga sai shi hajje kuke sai shi ga nan alhali mutum shi wa kallon Allah Musa taklima

wale gan ezula emutu lamari na daji da kagun allah ya samu dace ga zahiri na na yuri da an yaro da asara rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yato bi hadhihi kalima zannan wa gun la asara alaihi wasallam mu daguya mu gun la daguya inda kaliman ne kalima ya mu'azzimullah wani kalimar na kalimatu haƙin yurabu biha batil kalimar gaskiyo ne jeje fadi wani rijam na sai na ligawa rigi na ku inna hukumu illa lillah sai na liga eh, kalimatu haqqin yuradu biha batil yes a wasu kwaci gaskiya zuwa dole wato ce liki ai buluwa sai ce liliya la ta kuzo sinatu wala nan sai ta jawo mai liliya sai ce bata wa ma ka zarubuka nasiya sai mabuwa wa ma masana min lugubi mabuwa sai ki magiya zando mu sai ki lan wa la sai ki magiya zando mu sai ki mata khala Allah sa'ibatan wala walada na sai ki wai ne bayu wa sai ki lita take ai guluwa ki fa sai ki magiya sai fa ni tuja hal ta'lamu lahu saniya kufuwan ahad laisa ka mislihi shay'un amma ta sun ai isbatu ya asma wujiya walillahi la asma ul husna faduhu biya sai ki sai ya ta duna la na da shi sai ki Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus as-Salam al-Mu'min al-Mu'min Harfe felu sifati ya sai ki wuji tabbatarwa kama yi ku bi jalali ba lu bi sifatiyan alitta wuji man ọmọ tó di tẹ̀síra tó di fẹ́ di tààlìlù àti fẹ́ di tẹ̀síru fẹ́ di fẹ́ di wọ́n lé ní ẹgbẹ̀ ní ọlá ìkíyàn ní tó ti tún àmẹ́ ìlà iṣẹ́ láti fa tiẹ́ tó ti yẹra àmẹ́ láàsán tó ti yẹra ọ̀gájú àgbà àgá wa daga gangan da ci ya wadin gun ga ga wuce sai ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau ji gani ku ila hmm. jina ne Allah ce ga ba ani za su ne yanzu da rabbuna ila sama bi na fi su zakiri min da layli ce ce cin sama ya ga shi ga mutana ya karshe na ani za su da bagan daga wal al-imani ji na eh. sai ce cin sama yi je je mai rotate wanta yi ga yi e kaza ba kaza kai wani yau sai ce shi san bai yanzu ne filosofi ba kun gaji kiyo wagu na ce wajen na dan alali mai waga na imani wajen amanna da ya kullum min inda rabbi na Allah ya samu da shi, sai shi fadi na fahimta jimhuran nasu ƙungar lahirin na ji ya awuwan da ake lahirin na ji alukwa ku hmm. na fahimta jimhuran nasu mina saukacin gairin ala'adar hal man ji murza ya ɗaciyan haririn nan bi mana dokunan awa murza ya ga wani ayyan wata jiki a da jikin rami teku kem ne yi jikin ba zan jikin manzan Allah ba wasa ba manzan Allah ba wasa ba ko? ere gan aiwa ne diga daunan wadda abin da a gaboyin ya ne diga a yaji daunan alhali ma a jikini ke yi boye a kai zai ya anabiyo anabi muhammadu sunayen muhammadu waya ahmadu waya ya almahi wai alhashiru wai ya al'aqibu wai nabi rahma wai nabi tauba A na na nga yi zanen jefa lagata ta ta ya kwata nan ana sayidu da adam bila fahim yi fi shi halitta ya kwata mai fari mejan nga ka aljanna yi lo annabi ga ati ah, ba ba janna na dai kuma sai janna sai ya kula da khazinu man anta da ne diga ga jin shagan wazu shagan wa muhammadu yo annabi muhammadu ga ga maqamul mahmudu wa min al-layli na bina bilatan laka asaya ba ta ka maqaman mahmuda sai ta ya tuya ya tuya ni mutum tula tuwa rafa na laka likiraka e ya gana na bai gana wunji raya wa majiyar tuyar ma waye daga ba sai ce in huwa illa wahyun yuha wọ́n lè zaune ko ce ci masu hajji a nibi taya nibi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shi na ma nibi tiyanan nga ya shi na dai fala ga yabatin nga maka yito zira Umar, qura mun man haulaha ya shi na mun ke ji jira lona nga ya shi ya shi ba ke dai ga nan nga madina ya nibi ku wajibi mu yazo la imani bi ba nibi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni rasulullahi ilaikum jami'a to ce ce ci bayanin mini boya ne jo la no to anabi ko kul in kuntum tuhibbuna allah ga wa sai fattabi'uni ya yi hu la sai chawe mini boya ne da ga da telle da ga da ya ga la da na ba kun chaye na mu ye ga ya ne sa sallan ga sai ci fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah wa rasul ya da ni ye telle chaye ba da sai ci ngani be tuchuwi kuyo hmm. daga sugun mini alama yi wa alibi sai jan salafi alibi inna hu yi sallu na halin nabi ya allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai jan salafi alibi mini alama yi wa alibi yana alibi ga galugwa na walugwa wa ma ta kuma rasulu fokus zai ci galla ya ne gaji ya wa ma na kuma nu fanta ku yana ga gaila lugwa na sugun ya iya yi mini alama wa alibi wa jiya sai waga sai وكان يقول كان نبي جنو تو فاني دي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله من الامر هو نبي سي غاديني نبي شبا يبلغ شاهد منكم الغائبه سنجعل ذنب اويا غير دوال من الامر ne wa nabi da jigar lady da bidan dini ya musunci wannan sai bi sai fiye da wuce jiya ne nan lo annabi musunci wannan tugwa min alamewa annabi sai wa sahabi shi hadisi sa sun ganye zani annabi shi imanin da sha guda ta yuhibbukum lillahi wa li qarabati sai wa ya boye ce ci gani wa li qarabati gani to tun bane je gangani da mina ba ta alama ne wa annabi shi dan kilaye mu ci jani ya yau wa su don ne fata ngole daga jaye wa annabi na ala ta fi don su gura da jike tu. na malata to alu sunna ji dole yi kpabe ji bi alkhairi mi kpo ji bawu a tafi ɗan bidiyar na ji yi je to sai ya yi wani da ji ko a bayani je an yi fala nan na kafe ya ce fala salatu alibi e foro fassara sai salatu ibrahimiyya ikoro falala da hafai su yane ce ta tare a sallama ne ko? ikoro ziji zanya ne biyo kiji mai falala ikoro falala ya maka da madina ne ya shi ya ne sallama ne wa aliki wa sallama nan ko? ikoro falala ya sa a ya ne biyo zami ya ne sallallahu alaihi wa aliki wa sallama efuru falala wata ya zoji kafin ya hadisi ya nungai ya ganya a nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani efuru bayani muhimmanci ya boya nabi efuru falalayen azkaru efuru adaguyen azkaru nole yan nashi a abila fahimta bai yana nabi fu ko mun ya ga afkaru ya kwai je faita yana ya gane ku Amma wa wato ɗaya yirin da zan ci da jikiyar da jagun bidiyago ya wani ne lawa kwasinan wai makiri a nabi kakunan wai ji zuba ti na gan wawon tsoye ciyawa tsoye ciyawa tsoye a lita wani ya zubin la an da samu dace mm. الإمام البربري كتغبا وإذا سالك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده وإذا جاءك يناظرك فاحذره فإن في المناظرة فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب وقد نجيت عن جميع هذا جدا وهو يزيل عن طريق الحق ولا ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم ga wa'i za sa alaka a hadun zandoro ga bai biyo ga an matsalatin fi hada babi etiyan da wacewa babi na na babi ya ruyato babi ya sifatu ya ti a ruyato a nuzuru istiwa obe na jibi ne ko wawa mutsar shidin zannama wai waba wuwa fakalimu gagaduni wa an shidu wa mawuwa ba wai za ji haka yi na zuruka amma ga ɗe gan wudu gwani da wani fazaru ya bari ya ji fa'in na filmu na zarar ya bane ni yiwo almira'a ya bane wale ni munazara jin wala almira'a bi emi yi wani gida da emi gwai

an jami haza za ji da maka wajen ne mai bata wa wa yi da an tare kin hakin nan wala za fan daga ya gaskiya ya yablugna an ahadin amma la ga biyayi daga bazainin dondo min fuqaha ina min mai fiki wijo annahu nazara ke dutse eh, wa ulama ina da manyan ji annahu nazara ga da din munazara liya au jadala kuma da jidali da gonni da au khasama kuma da su kwa da jini da al'imam albarbari ga wuri za sa laka a hadin an matsalakin zai zanduwa gafe cikin wajewa ga yake matsalan da ce fi hazal babi babi na nan wa mustar shidun mai waba huwa sakan limu gagabi wa a shidun mawu bai kwai boro wa ne ga zane biga na ga guba a dai zane biga ya kewa wa gaskiya zanen wa ji gane ko zane na wa yi wuce wa ma ji bayani wa ma yi kudari ya kewa su ci gaba da kafiri ẹ̀sàyẹ̀ ìbàtí mọ́ dẹ́gbó ń dédé òun ti gígàn ẹgbọ́jọ́ òun láṣubú kìrẹ́ẹ̀tì ṣùkọ́ lájíjì olúlú ọ̀sà wá ń jìjì náà lé ẹgbẹ̀rẹ́ mẹ́ta gẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́ gẹ́gẹ́ níbi òun mọ́ ẹgbọ́n ya yíwá tí àrẹ́ fífún àrẹ́lẹ́bọ̀ ló jẹ́ àtútù òun àwọn ọ̀gá àgàndẹ́gbù yìí yẹ ti jí mi lọ àwọn ti nga ci mun gaje da yi jin nan ga sai ga zagancin a ta ta gima kan tashi ga mm. bai rita ci gaskiya mm. ba na alima wani zuba ba ga fi hadha albab din ma na bab ya la asma sifati wani sai e zaga dai gan wa jimu na ba no da wai e za ja ka yunaziruka fahzaruhu idza e dai gan wa gini bi wai ko a jimu nazara da liya bai zaunci wani zane ga ɗaga wajen munazara ko wajen jidali na zane ma ejuwe wazo wani beula gishi lullu za hangi na fale kaga na bobi ma na fa inna fil munazarata al mira wal jidal al mughalaba wal khusuma wal ghadab yo khusuma da fushi ngam ne zai ga imam maliki da ni imam maliki mashi majlis su da wa jiran rahman ala al arsh tawa kayfa tawa ran allah e sura man wa da ta ala arshu

sai ya zo wal imanu bihi wajibu iman na wajibi ne dole wasu alu anu bid'a ya na wajibi tuba ne bid'a ma ne ga na wajibi ta kai tuba ne bid'a wa ma araka illa rajul fitna maliya da daga wanda za ka tina wannan yo imam malik ya Allah da Allah ta mai isu wanda zanna on ke ba na tsakani a tare da ya ji makanta shi ba na alimamul barbar ce to wallan ya buluguna an a hadinin fuka ina Allah ga biya yi ga zanga shi ne manye fiki wijo wa ulama ina da man kwaye shi an da nazara au jadal au khasuma goji munazara ku a ha. da ne irin na janin gole amma da manji e gimiya manji e gomiya e gwana ya ni gibe ni goji wani kiyo wani lato shi kailu a lita shi e zaɗe ga ɗe kuma wa gaskiya za a ji bayani e ti wa bayani ya ji ne amma e zaga ɗe ki yau ruji ne ki sa fiti ne a a gaji mu na sura gan gani bai zari na nemo alkur'an wa tiya mu na filiyo hadisa ne sa suna mai shi na filiyo ce ba na gaskiya udanar kanta bayan da rushidu mina da ba wa tula gangani da yi talautu kuma alal mahajis libai ba da ilwa kan hari ala ya zigwa na illa hari da ya tsaye kwayin boro ya shuci ya ware gidiyo zanura a fanki ruwa sai zane gaji halaka na in bagai zula ne mutu ba wuya a nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umma da shi ga addini wa ga gomi da nini gomi da wa gomi da nini gomi da wani etiyan kibo zane gaji na daga mami gogana gida mi tuwa ne ga unji mi za ni mai e mi gwa e ne mi za ne ki tsaye ki gon kya ne gon ki mai e ne swa da ni sa so da ta du ne jita e ki ubo no sai cuji bageni قال الحسن البصري الإمام البربري قال الحسن البصري قال رحمه الله تعالى الحكيم لا ي... الحكيم لا يماري ولا يداري حكمته ينشرها إن قبلت حميد الله وإن ردت حميد الله وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين فقال الحسن أنا أعرف ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه الحسن البصري وقال رحمه الله تيش لكن يقولوا لا الحكيم لا يماري ذا ليديك ما ينوي ذكيا ويقول مياه wala daru mai da gini ne zajiyan hikimatuhu ha ilimi na tsoci layi ne kima na wuzi kiyo wunde lauza shi ma shi ba in kubilat agago hamidallah wa duje mu ya soko wa in ruddat abaga ga ya ke gwa ma lawa ke je buya ya soko bi a rajulun ilal Hassan hasan da ba jin yaki ci bayan hasan al-basri faqala ce ga hassan basri gan ana una ruka fi dini ni a jini gangan dori a jini ko? faƙar al-hassan hassan al-basri gan ana rafi jini mi ga jini ya yi, fa'in dalla jini ka jini wa gaji faza fatlu lo da wawon za الحسن البصري ko bana lima albar bari ga kalan hasan basri alhakim la yumari wa la yudani hasan basri ce ci gudu gafara ga zalai da yake mai nan wai a mai gomi hasan basri ga alhasan ibn abi alhasan albasri imam ci ko mini a taji wuna shibo ga alhakim zalai da yake mai nan hikima ga wala Allah ko alhakimu wace la kiyo wace la zai yoto fikiwi na ngo diga na ko bale mm-hmm. ga alhakimu wai la mana Wala wallahi Allah ci da nubu mu kila mana e ga ne be fikiwi na mm-hmm. e bone kima mi ne fikiu fikiu ga bude be be yana tsaye ti betu ci e pa ne wato zane be ilimi o ci be kima be fikiwi na wai gini ngo diga na ko ni gbona ala anfani bi ana wallahi dari wọ́n mú dára tó à yóò dúdú yìí ni na ìgbà ní pẹ̀síyàn ègbò náà kò ìdájí rán àà mana ilimi ya shuru ha in ku in ku gashe ba aga agwa duje mu ya soko gwa a ya soko waje ya goya sako ibn ali diga la ya bi Allah bi karajulan wahidan khairul laka min umri ni'am zai yi lu je gwagan zai yi lu ba gwa ta yawo ko wajen alkhairi gan waje ra kun duru danyi annabi sallallahu alaihi wasallam magan ya annabi gan annabi za alaihi wasallam ke gaggawa عليه ذا سلم قاعد دالو على الخير كفائله عليه ذا جاء الخير نوع الله نيجي ذا juna. annabi ga man sannan sunnatan hasana falahu ajru ajru man abila biya ni gara kusa min ujurihim shi ga na ta kirkin na ji da zube daga la bitu dole ma ji ne la da ya zaun ci kwa wale ba wannan kijin ene la za ne ga kin man daga shi ba ta ilimi daga shi ba ne dole falalla yana da ne juga ga ji tabbatar ga ibo sai ci bujin ma ji kin na ni sa sallamu ganana wale ga fasun wa sai je buya su kudin ne kawai maga ke ya ga wato zandoro ci make gobiya wa ke je buya su kudi kima lawa je buya su ko hakkin yau wadiya yawo laisa alaika hudahu ala gwa ala je ba wu da gowa ba wai wai sai ci budan godiya na ko wani gwaji ya sai ci ya gwaji sai ci gabban ligma wanzu ya leka ka duka fa'ilan ta fa ma ta, balagta risalata wu a nemi wuyan yana sai ci cin da yi nan alim ba gani bai daga shafi min kuma alkhali ba na da wani wuya gana da wani wani a mayan na juwa ne daga balafa daga amfani da wani wale ga agago waje ya buya ce ce ka ke yi wa nole lefi yin wuyi sai limito wa jiki a wa juya kuyo ko waje a rajulun ilal hassan zabalin da shiga ba al'asar da limasarifa kanu ana unazuruka fi dini ya gini biyo ya jini? فقال الحسن حسن البصري hana عرفت ديني نجا ديني ني فان ضل دينك فذهب فاطلبه اديني وغا ديني وغا ديولو داوزا wani gane ku al'imamul barbari ke ga wa'alam an na dina huwa taklidu wa taklidu da sallallahu alaihi wasallam yau ga addini ga yi taklidu wato zane mun ga wace ne tun ga yi ashabu rasulillah sahabi shi ani sa sallamu wa le bayani ko ga ga imam al-barbaru ga ga taklid ne fare kiyo al-ittiba'u wala ne tu eh daga ne kiyo ne ga da nani mun ji ga wala ne tu tu ga ne ci e ga zan ci ma wa le ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ngani de sahabi Bari. wọ́n jí gáyà kó al’imamu bárbàrí ti gán wọ́n a sallallahu ala'adun kawoman alabari hujjirati ya kúlù ahadogun alam ya kúlù láwù wa ya kúlù láhar alam ya kúlù láwù kaza fakharaja mugdoban fakala abi haza umirtum an bi haza bu isu ilaikum an tadribu kitab Allah ibadan gubi badin fana hawun sami a rasulullah a nabi sa sallamu uwo kauman ya jama'an da ciki ala ba bi hujratihi ne ya kunyu sai kata annabi wani ya kulu ahadum zaini min a daga alam yakul illahu kaza ashaka a ga kaza wa yakul al-akhar a zan alam yakul illahu kaza ashaka ko ga a na kharaja mughdaban annabi yana ne ta yi fushi na, qala a ali hada mutum jan ne ga je foro an bi haza bu yusile ku ndị je ne ga atun je bayo an tadribu kitab Allah ba'd li ba'd ni ala ita ce ce ci sai da ku gani da shi na fana ha an yi jidala ne e bi kan ilimi no jidala ko ga wa ke da wa na gaskiya wani yake bayanin wani na jirgin munazara ne amma lamarin ga tulani cinin wani munazara ya wanda sai da na gaskiya cinani abi haza umurtun bin ne gaje furo wani alif za a sallama mai jagin ba ya ci ga da damu kan bi mutashabiya tu ya ji kiyo sai labu mawani mai goji ma a da littafin mushkilar yan wata wani mushkilar ƙur'ana yi wako fabana ya yi nukutai ba don mai tawon mutar filadi sai nukutai bai sai kan ta fi ciwo a yi mai tunajogai da ya kuto daga alkurano nan ruwaye dafu iya mai istirabi an ayatul kitabi al imam shinkiti aya na jobe ne zo go daga alqur'ano na? mun ji kiyo ruwaye to avoid jidal irin ne nan na tsaye cewa mata fa wani shafati yi na sai su mace gaba ga cogan wala shi wani ilani mai yinsa za baga wani ya gomi sai su ga da Allah ya fo kaidi sai su mace gaba wasu ma bane na bi aidi wai na na musu wani kwali bane da ba su ta sai baga wani ya gomi sai su ga rahman halal arshi ya sawa uwa ma kuma aina ma kuntu. ya baga wani ya gomi ba sai waki bai guda create your confusion yanzu ya gani bi ya yi irin na shi kuyo ko gana littafin su shi dagu wani bi dujima al-imam al-barbari ce ci gaba ga wa kana ibn umar رضي الله عنه يكره المناظرة ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا وقول الله عز وجل أكبر من قول الحلق الخلق قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما والناشطات ما والناشطات نشطا فقال لو كنت مهلوكا لضربت عنقك وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا يشفو للمماري يوم القيامة فدعوا المراء لقلة خيره ويوكو أم wa kana ibn umar ibn umar ake yakrahu almunazarata ani fiyan nabu ne zaji munazara na wa malik ibn anas da imam malik wa man fawka gangani be da ke tafi ci wa man duna to da yake kuma ilimi ba ne ilimi na larabi nan ne wa qaulullahi azza wa jalla akbar ya ce cin wancin gare min qawlil khalqi ga ga ya li taji qala allah tabaaraka wa ta'ala tutlatna ga ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru idza ja'a jimi ayatu ci ba sai da ci mana bonan wasa ala rajulun umar ibn al radiyallahu anhu tabaji da shi sayyidina umar ga fa qala ga ma ki wan nashitati nashta fa qala ga law kunta mahlukan da diga sai ciwo yin waci na zarabutu wani kaka ni gobaci wa kala nabi a nabi sa a sallan maga almuninu zane munini na layumari ko? wee gbonya wala shawlil mumari yawm alqiyamati dan maga gomi ne a atan wa fa alqiyamiya fada'u almira'a an go lugwa li qillati khair ibn alkhairu eh da bacin ba ها؟ yubo hadisi na al'albani guja da ya fitar gibo wata ribo ko ibn bin hashiya ba wannan بنى الإمام البربري قال كان ابن عمر يكره المناظرة سيدنا قابل ابن عمر وين مناظرة فو مناظرة نو بابن غير مناظرة دي لا جاء تجي دي بن تدل سبوت راي دي من يبغون kun jiga yawa gaskiya wa zaga babu gaskiya ce ba ne gaskiya ya kinu tabi to ila ni tuwa wani da su yana ji zan muna gawa malik ibn anas wa man fauka wa man wa ila yawmina haza to imam malik to zai yi gauna to zai yi kuma na ɓata ya ne yi ba ba da yin ne wani ne lafiya ga ni ga daga ni goma hmm. inda ba da ya

ga wujini da zandoro ya sai a fatin hadu sai ba ku ya alheri ga se ci laga su zuciya mi sai mu cewa mun lugu liyano ne ta kazu hawa wale ko hmm. ebe na alimamu alimamu shafi ujiya ne yegu ene da yegu ene ni una ga ya tuya ma ko to ga mi ga mi defend mi ni mi ga da ga ni a tabbata ga mi ga ya ni ene waza ne babu gaskiya ta lana tu gaskiya gaskiya mu zuciya latu ta ce da gaskiya su ce ga ma ja duk fi aya ta dalilin da zina kafaru ya zai je gini da aya ta ba sai zai ja ci mana gona sai eh, ya sai la aya qur'ani gungo gani bai doshi sai la hadisi gungo bai doshi wani yadda Nigeria ko zai jiji za ya rahmani ya rahim ya magato ya ciye nike ciwo su da danan wale ga amare mini ba da wani da ji fece a jiga kul kulidu Allah a wurin rahman ayyan ma tad'u falawla asma'ul husna الإمام دبر هو سأل رجل عمر بن الخطاب دبر له جميل سيدنا عمر بن دبر له قال صديق صديق ابن عسل لا لا يدي مبوي سراوينا نبا سيدنا عمر قال سيدنا عمر شو غايتين والناشطات نشتابوا طيب. ايه

etiwa yiwuwa ci ngoba ci ka yiwu na ni sifa wa ji etiwa ko wale ya gajiri na wunda mini jinsu ya si na hawa rijiyo mm. sai na bata yoto mi ngo ngo ngo ga etiwa yiwuwa ci ngoba ya ga sai na na yawan ba ta wuce daga hadisun na ma na fi mm. ba e ne ga ne ya wala ina zartukum la aqtulan nan qatla ajin magagun bayani agwa jimina gun azawa jinan na ngori agwa kwa la wuti so wuti ya e tiya e wali al'amuri wuti ya zan do rutu duji mm. ene ga jiuna ero ga shi ke da makamila ko bi koko endo tinan waya da gun awariji waya wa mu waga tuwo gun awon ti ga kuna bi da be go ti ga dikina agwa duke we. wa ji fasadi be iyali yawai ko be ji zage yawai ko a gara yi wa gobe jama'a yi wa ji defend minita ce wa gwargwadon hali kago wa insha Allah wa su shaidi wa maga wa mashi kenan sai ta biyan wa jiya yin ku yau da wani ko ba na masai na marugan nan waje duka mahalukan ne ga tuwa ciwo ya ciwo yin waci shi ya ciwo shirko ya ga ya ciwo a ramu ya ciwo ya ibada dabo yake zai ji haji ko zai ji umrani la tadkhulun al masjid al haram muhallikin ru'usakum wa muqassirin la takhafuna ko ji fahimta ko hmm. e eh, ga make yan wati wa ki kibo e tin al'ada e ti mi da shan mu waya ke mi na zamani anabi zango ta ti kapango ci won mu ti kapango ci ya anabi ce ga zawon ci ga injili ku kulluhu aw kun kulluhu ekin nan wa bayanin ko mu jiki uya benyo. o ji ne ko ta e du go ga dan do ne ga ti won wa je ibada nan go no to no to ti ma ne ma faru ti na wa le ya wa de ja de ne yi sin ma to ajo e ti won ne mo

bayan ya kuma da ya gaza ɗaya eh, goji kiyayen alkhairi dabwa ne wa idu wuci koko gama naman yi litafi a fida jagan fana nira a wa mafi ne min jadalin wa halil jadili illa kullum kafara fana nira a yi gidan wa ma fi dini min jadarin addini ya musuncin nome ligi da bani wa a ce da wani da gimi illa kullu man kafara sai daga ci mana gwani ya bago gande ni gi gande ni gwani in kunya alheri ko in kunya alheri sai sun na shi kangai daga bidiye jiji uja da gini ya tsayen hmm. aya ji bi hadisi kici gaga ya ce bidiya na nabo a cafe buya za mu cafe lula shi waje na sosai ya ebe da nga ya bu ogana wàdí àmọ́dán rọrí mi lájú àrọ́ mi lájú ọ̀rẹ́ lákòókòrò ọdún lákòókòrò àmì rí mẹ́gẹ́ ilẹ̀ kòkòrò àmì jẹ́ lẹ́gbẹ́mí gbọ́nà láti ti ṣàkọ́ kòkòrò jẹ̀mẹ́ ẹ̀mì aya dégáyí ààyà ìdíun na àdí sinẹ̀já tásínẹ̀já sárúfà abẹ́jì lábẹ́ ó gẹ̀ẹ́sì àdínáwàárín kó jẹ́ ọjà kó hmm. sọ ń ṣàlọ́ àtàlẹ̀ gẹ́kà tí jẹ́ àwọn náà bà ní ìgá àti dédé tó ẹ̀kẹ́ aládúyà fagini سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك